Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 2018 akan mitoci 60, 49 da kuma 40. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin ku kubasin gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugabannin nahiyar Afirka na dab da bukatar shugaban Amurka Donald Trump mai fito bayyana jama'a neman afuwa kan kalaman batanci da yi amma suka canza shawara. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya gargaɗin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bankin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane da aka yi. Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice ya janyo suka da kungiyoyin raji da ke da matsaya ɗaya kan batun. To kuma kun ga wajen labaran za ku ji cewar wasu 'yan gunar bakin wake guda biyu sun kai hari a Dalori a jihar Borno kuma sun kashe mutane biyar suka jikata wasu 39. To kowane irin hali ake ciki ne? to mutane hankalinsa a tashe sun rude muna kiran mutane yanzu su kwantar da hankalinsu jami'an tsaro sun dawo to sai kuma kungiyar miyati allah ta yi tir da allah wadai da kashe wasu fulani matafiya su bakwai a jihar benue tare da yin kira ga gwamnati ta binciki lamarin a yi bincike a gane wa'adda suka yi wannan abu sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niyya ne na gamawa da wani kabila za ku kuma ji cewar hukumar wato 'yan sanda na jihar plateau kenan sun kama wasu mutane da suka kashe wani yaro kuma suka sace mai wato dabbobinsa bayan haka kuma grace alheri abdu na tafi da shirinta na dubin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya shugabannin nahiyar afirka na dab da bukatar shugaban amurka donald trump ya fito bayanar jama'a ya nemi afuwa kan kalaman batanci da aka ce ya yi akan nahiyar afirka da bakin haure amma sai suka canza shawara a cewar wani rahoto ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta rubuta martaninta ga shugaban a taron kolin ta gudana cikin wannan makon martanin da aka rubuta na gargaɗin kalamin trump na batanci da nuna ƙabilanci ya saka dangantakar amurka da ƙasashen afirka cikin haɗari ta ce shugabannin afirka sun yi mamaki ga kalaman da aka ce trump ya yi abin bakin ciki ne da mamaki kan kaskantar da mutanen da suka fito daga nahiyar da ma waɗanda ba farar fata ba da gwamnatin trump ke yi amma sai kungiyar au ta yanke shawarar kin fitar da wasikar tana mai nuni ga wasikar da trump ya rubuta ranar 25 ga watan janairu wadda cikinta ne trump ya ce yana buƙaɗi wata ganin mutuncin afirka ya kuma bayyana cewa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai kai ziyara afirka a watan maris haka kuma trump ya gana da shugaban ƙasar rwanda paul kagame a gefen taron kolin tattalin arzikin ƙasashen duniya a makon da ya gabata yanzu haka dai kagame shine shugaban ƙungiyar au ya kuma ce ya kamata au ta samu hanyar yadda za ta yi mu'amala da trump ministan harkokin cikin gida na kasar kenya ya yi gargadin cewa za iya kama shugaban adawa rala odinga dangane da bikin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane a ranar talata a halin da ake ciki hukumomi sun ce an hana gidajen yada labarai na cikin gida yada wannan bikin da aka yi a ranar talata har sai an kammala bincike ministan cikin gida fred Matiangi. ya ce bikin na nada raila odinga wani yunkuri ne na haɓarar da gwamnati biyu bayan wani taron manema labarai da ministan ya yi a jiya laraba gidajen yada labaran kasar hassan rawaito cewa an kama wato akalla mutum guda wanda ya zama lauya kuma dan majalisar adawa wanda yake tsaye tare da odinga a lokacin da ake rantsar da shi wani masanin shari'a ya faɗa wa muryar amurka cewa abu ne mai wahala ga hukumomi su kama udinga saboda a bikin rantsar da shi ba a kira shi a matsayin shugaban ƙasar kenya ba yanzu haka a shafinsa na twitter ana bayyana shi da suna mai girma to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice na janyo suka daga kungiyoyin raji da ke da matsaya ɗaya akan batun. Cibiyar nazarin shige da fice da ke birnin birnin Washington DC, CIS da ke goyon bayan ƙayyade shirin shigowar baƙi, wadda ta goyi bayan da yawa daga cikin matsayar Trump akan baƙi. ta faɗi jiya laraba cewa tsarin shugaban shine yin afuwa ga bakin haure miliyan 1.8 da suka aka shigo da sunan amurka ta barauniya hanya Daraktar cibiyar CIS Jessica Vaughan ta ce shirin Trump na ƙayyade yawan mutanen bakin hauren da za su iya kawowa Amurka zai ɗauki shekaru wajen ɓata wa mutanen da suka cancanta a basu takardun su rai da ke ƙarƙashin shirin daka na tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda zai ƙare cikin watan Maris. Ƙungiyoyin kare 'yanci na suka shawarar shugaba Trump na ci gaba da barin gidan fursunan sojoji da ke Guantanamo Bay a ƙasar Cuba. a jawabinsa gaban 'yan majalisu na ranar talata ya ce zai cika wani alkawari ɗaya da ya ɗauka bayan da ya amfani da ƙarfin mulkinsa wajen sa hannu a wata doka wadda ta soke dokar shekara ta 2009 da shugaba obama ya alkawarin rufe shi a lokacin da yake jawabin trump ya ce irin waɗannan gurare suna da muhimmanci wajen tabbatar da ganin amurka na da ikon riƙe 'yan ta'adda a faɗan da ake da 'yan ƙungiyar isis da alka'ida. a jiya laraba hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ta ce tana da matukar damuwa akan sahihancin bayanan sirri da 'yan majalisun 'yan jam'iyyar republican suka yi wanda ke nuna wariya da ma'aikatar shari'a ke yi wa shugaban kasa donald trump hukumar fbi ta ce ba ta samu isasshen lokaci ba wajen nazarin bayanan mai shafi hudu kafin wakilan jam'iyyar republican masu rinjaye na kwamitin tattara bayanan sirri su kada ƙuri'an amincewa a fitar da bayanan ga jama'a wanda yanzu haka trump ke nazari ya zuwa yanzu dai shugaba trump bai fitar da bayanan ba tukuna amma kuma a wata hira da kamaran gidan talabijin ta dauka a wajen taron jawabin da ya yi na ƙasa a daren talata trump ya faɗa wa wani ɗan majalisa cewa yana goyon bayan fitar da bayanan mataimakin sakatariyar yaɗa labaran fadar white house russia ya faɗa wa muryar amurka jiya laraba cewa ana nazarin bayanin kuma ana jinjina duk wasu shawarwari a kan matakin da za a ɗauka da aka tambaye shi ko yaushe za a fitar da su sai ya ce suna duban lokaci da ya kamata mutum guda ya rasa ransa wasu da yawa sun raunata a lokacin da wani jirgin ƙasa na amtrak da ke ɗauki da wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar republican ya yi karo da wata motar ɗaukar shara a jiya laraba a kudu maso yammacin jihar virginia rahotanni na cewa mutumin da ya mutu fasinja ne a motar ɗaukar sharan babu wani mutum da ke cikin jirgin da ya samu wani mummunan rauni a cewar kamfanin jirgin amtrak ko da yake an ɗauki ɗan majalisa jason lewis da wasu mutane da dama da suka samu ƙananan rauni zuwa asibiti hukumar tabbatar da lafiyar matafiya ta ntsb ta aika da tawagar masu bincike zuwa gurin da hatsarin ya faru binciken ntsb dai na iya ɗaukar shekara guda zuwa sama da haka kafin kawo ƙarshe arl wina da ke zama memba a hukumar ya faɗi jiya laraba cewa binciken ba za su wasu masu binciken ba za su yi bayani akan kowane abu da ake tsammanin ya haddasa hadarin ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla wasu 'yan kunar bakin wake sun su biyu sun kai hari a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira da lori camp a jihar borno da misalin karfe 8 na dare a jiya laraba inda suka kashe mutane biyar suka kuma raunata wasu 39 injiniya ahmed sautomi shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa a jihar borno ya kuma yi wa wakilinmu haruna dauda karin bayani a cikin wannan rahoto. kunan bakin wake wadda guda biyu daya a cikin dalori patas din daya kuma a cikin sansanin fct na dalori camp din hmm. wanda na ci waje din bai samu ya illata mutanen mu ba ya ji wa mutum daya mai hmm. shi kuma na camp din ya samu ya zo cikin majalisa inda mutane suke firansu hmm. wanda ya kashe mutum guda biyar a cikin camp kuma ya raunata mutane kamar talatin da tara Mm. wanda yanzu duk haka da nake magana mun kawo su na specialist na general hospital kenan kuma duka ana musu magani na a kansu. To wannan yan kula bakin waken mata ne ko maza ne? Ah, namiji ne daya da kuma na mace guda cikin kankani ne kuma yau ne na farko Mm. wadda tsantsani da ba tsantsanin da ya kai ta girma a cikin borno state baki daya so mutane hankalinsa a tashe sun rude mm. muna kiran mutane yanzu su kwantar da hankalinsu jama'an tsaro sun dawo kuma an zagaya baya da polisa da sojoji baki daya kamar tun wannan shekara da aka shiga an taba samun irin wannan eh, tashin kuna bakin wake a wannan eh, sansanin ko kuma wannan shine karo na farko wannan shine karo na farko ma a cikin wannan sansanin Hmm. amma dai sun sha zuwa ta baya wato da noritu wadda Allah ne ba su nasara sun shiga ba. Na kuma tuntuɓi ɗaya daga cikin mazauna rukunin wannan gidajen da laure kwatas din wanda shi ya mun ƙarin bayani game da tashin wannan dan ƙunar bakin waken da bai samu nasara ba kamar haka. Eh shagunan waje na bakin kwalta ne. Ɗayan na bakin angoma da ɗayan kuma wuya a cikin IDP camp din ne. Amma na angoma lafiya ba wanda ya ji ciwo ba. Sai. Eh, sun yi satin nata tun farko. Eh. aka aska mata mota hasken mota ana ta harbin ta da dutse sai ta tayar wai ok da tana yanzu a masallaci ne to ko masallacin ne ko kuma ainihin shagon ne eh, yaran shagon irin mm. akwai dan majalisa ana dan su inda ne a wajen aka yi sa kenan har an gane da farko wannan al'amari na gudunar bakin wake ne ya hukune a wannan yankin dalori wanda yake daga baki bakin garin maiduguri kuma na kan hanya ne ta tashi daga garin maiduguri zuwa kwandiga wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnatin jihar borno suka haramta bi a shekaran jiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to da la'agai da haruna dauda ƙungiyoyin fulani a najeriya sun yi tir da allah wadai da kashe wasu fulani matafiya a jihar benue tare da yin kira ga hukumomi su yi binciken kwakwaf kan wannan al'amarin ga dai ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto su dai fulani da aka kashe sun ko taso ne ma daga jihar adama su goma sha ɗaya inda suka ɗauki shatar mota domin zuwa jihar kogi to amma ko sai direban su ya ratse zuwa tashar mota na garin boko kuma shigar su tashar ke da wuya sai wasu matasa 'yan banga suka farmuzu da yake tabbatar da faruwar lamarin mafin da dan buram da ke zama shugaban kungiyar miyatti allah na john arewa maso gabas ya ce yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwan wannan kisan gillar to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faru yau abu ne wanda ya bamu mamaki ya girgiza mu kuma ya kaɗa mu za mu yi mamaki a ce a federal highway da ake bi daga nan yola zuwa taraba zuwa benue fita abuja an tsare fulani makiyaya a cikin motan suna hanyar su da wucewa cikin kasan benue har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum bakwai sannan biyu kuma suna asibiti a kwance a yanzu wannan abu ya ɗauki sabon salo muna nema gwamnatin tarayya tunda ta ce ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar benue a yi bincike a gane wa'adda suka yi wannan abu sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niya ne na gamawa da wani kabila wannan abu mu a yanzu ya ɗauki wani salo wadda muna ganin in ba a ɗauki wani mataki na gaggawa ba hanyar abuja zuwa benue zuwa taraba ko adamawa ya yanke kenan wadda muna allah wadai da faruwan wannan abu ba mu ji daɗin abin da ya faru ba gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na gaggawa. Shi ma da yake karin haske, shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru ya ce abin takaici ne abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar Binuwai. Wannan ko muna Allah wadda da waɗanda suka aikata wannan ko muna kira ga jami'an tsaro da a gaggauta kama waɗanda suka aikata wannan laifin kuma a gabatar da su a gaban hukuma kowa ya san abinda ake waɗa mutane na karya a ƙasa kuma abinda muke waɗa mutane cewa lalle lalle wannan abu akwai lauje cikin naɗi cikin shi. To sai dai kuma da na tuntube shi cikin dare kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue ya Yamu Moses ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ko ya yi komin ma da wata sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar a sanarwar binciken farko ya nuna waɗanda aka kashe matafiya ne daga jalingo wanda ke kan hanyar su ta zuwa jihar kogi yanzu haka akwai waɗanda aka kama kuma ana ci gaba da bincike kuma tuni ma har an kafa dokar hana fita a garin domin ko a tabbatar da doka da oda a cewar rubutaccen sanarwar da 'yan sandan ta fitar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to madalla gaida ibrahim abdulaziz 'yan sandan jihar filato kuma sun cafke wasu mutane da ake zargin su da kashe wani dan yaro mai shekaru bakwai kuma suka sace masa dabbobi zainab babaji na da karin bayani a cikin wannan rahoto Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Ondi Adi a taron manema labarai da ya kira ya bayyana cewa a ranar 26 ga watan Janairun wannan shekara ne da wani mai suna Alhaji Ibrahim Usman ya kai rahoto caji ofis da ke Laranto cewa wani bala yahaya haya ya kawo masa shanu goma sha biyar da tumaki goma sha hudu don ya ajiye masa bisa cewa zai je ya nemo ɗansa. Da 'yan sandan suka fara bincike suka tarar shanun na wani ne mai suna Ibrahim Haruna da aka sace a yankin Agigi da ke ƙaramar hukumar hukumar basa. Balam Yaya Mohammed. He now lured this boy with uh, some other persons somewhere else in the bush and killed the boy and made away with the 15 cows and 14 sheep. Ya ce Bala Yahaya Muhammad ya yaudari yaron da taimakon wasu mutane a cikin daji ya kashe yaron ya kora shanu goma sha biyar da tumaki goma sha hudu. Kwamishinan 'yan sandan ya ce suna kan bincike don gano duk waɗanda ke da hannu a lamarin da niyyar hukunta su. Shi ko wanda aka sace wa shanun Ibrahim Haruna ya mun ƙarin haske. Abun da ya faru na ba Salisu amanan sanu ga wanda ya banci ma yaron ya yi man kiwo ya taimake ni kiwo ya ce man har ga Allah Ibrahim kar ka ji kome zirki wannan amana. na ce to ga yaro shekara bakwai ba zai iya je kiwo saunan shi ɗaya ba amma in na baka saunan kar ka zo ka riba saunan shi yaro ya je kiwo saunan shi ɗaya domin bai isa bai bebe da shi da sanu ba ya ce man ba komai ya je kiwo can zuwa karfe takwas na dare ya kira ni a waya ya ce man ibrahim fa sanu ba su dawo ba na ce ya me ya faru haka ya ce da sanunsa da sauna ba su dawo ba can daga baya kuma ya sake ya kira ni ya ce fa ibrahim sanunka ne kai ba su dawo da yaronka ba na ce me ya faru haka ya ce man wai yana ban kwamfilin wai ya baya birma wani sanu ne abokin shi makwabcin shi shine ya je kiwo na ga abun akwai munakun shi a ciki na ce masu fito man da yaro na mun fara kuka a wajen na mutane sun ba mu hakuri sun ce mana ga wajen da suka je kiwo sun ce mana sun je kiwo a wajen gidan zu ya ce mana sai ya je kiwo a gidan zu an kama mashi sanu mun je mun tambaya a gidan zu ba akuya ba yaro shine salisu da ya ban labari wai ai ga wanda ya je kiwo kuma da ya dawo ya wanke wandonsa shine an kai shi tas a binkisi yaro a gane me ya faru to he da nan da ya mashi abu na hukunci kuma ya amsa shine ya kasi yaro shugaban kungiyar miyatti Allah reshen karamar hukumar basa Umar da kare shi ma ya tabbatar min da aukuwar lamarin yaron mu wanda yake shekaran shi bakwai muka ba shi shanu ya je kiwo to da ya je kiwo shine sai wani daga cikin abokanensa da kiwon sa ya ci amanansa sai ya je ya kashe shi to da ya amsa kuma sai ya je ya nuna mana gawar yaro aka ɗauki yaro aka je aka yi masa zana'ida yadda musulunci ya tanada karamar hukumar basade a yan kwanakin nan ta sha fama da rikicin manoma da makiyaya da ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da salwantar dukiya zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to madalla a gaida zainab babaji waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan shawo kan cin zarafin jama'a a cikin iyali kama daga ma'aurata da 'ya'yan da suka haifa ko kuma 'yan riko ko masu aiki a ƙarƙashin su. Yau shirin domin iyali ya karɓi bakuncin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari wadda ganin munin wannan lamari ya sa ta haɗa kan ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki da nufin ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan lamarin. A cikin hirarsu da wakilin Hassan Maina Kaina, Hajiya Aisha Buhari ta yi ƙarin haske game da taron. Taron dama mun yi niyan yi ta da daɗewa, Allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin. To kuma ya zo ya haɗu da wani abin da ya faru kwanakin baya wanda a mata da miji suka yi faɗa har miji ya rasa ya rasa ran shi to mutane da dama suka yi ta mun magana na ce musu ai dama ina da niyan yin wannan abun kuma allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu taro ne wanda ni na shirya ta a haɗe da unfpa wani tallafi na, na united Nation to um, mun haɗa kai ne da su don dama suna nan najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauransu suna abubuwa da yawa to sai na ɗauki wannan fannin nan na cin zarafi so yau muna launching program ɗinmu na war against abuse yaƙi ne ga cin zarafi ta kowane iri cin zarafin yara safara da mata da maza cin zarafin gajiyayyu ko eh, tsofaffi fada tsakanin mata da maza eh, matan aure da mijinta da kuma 'ya'ya da iyayensu da sauransu duka yanzu za mu zauna mu duba yadda abun yake tafiya tare da tsarin mulkin kasar na abubuwan da yake cikin tsarin mulki da abubuwan da babu kamar yanzu misali rep case din nan fyaɗe da kaina a kano na je na ga wata asibiti to akwai wasu ƙungiyoyi da suke bin maganan fyaɗen to mun da fara samun nasara to shine muke gani gara mu tattara gaba ɗaya mu zauna mu gani hukuncin da ake ba wa'anda suka yi fyaɗen nan ba tsanani din nan shi yasa mutane suke ta ci gaba da yi su kuma iyayen su yi shiru su ci a rufa musu asiri kada 'ya'yansu su girma ko ba su yi aure ba da me to su kuma sun ɗauki wannan ɗin kamar ba mai magana so a ci gaba da yi har ma abokin uba ya yi ma dan yar abokinsa ko dan abokinsa da sauransu ba abin da bai faruwa to yanzu akwai wani ma wanda aka ce da aka yi fadin aka ce ma wata a cikin kotu ɗin ne aka bata Eh, dubu goma aka ce ta je ta duba lafiyan yarinya so wanda ya fyaɗen shi ya tafi so kaga irin wannan abubuwan abu ne na tashi hankali ga wurin mu iyaye mata shine yanzu muka haɗa kai gaba ɗaya da ƙungiyoyi 27 a najeriya wanda suke zaman kansu suna tallafa ma jama'a ta kowane hanya ne na cin zarafi idan muka duba a matsayinki na uwa waɗannan ire-iren wato abubuwa na fyaɗe yana faruwa a sassa daban-daban na najeriya wasu suna ganin cewar kamar akwai matsalan hukunci kamar wato babu wani kwakwaran hukunci ko kuma matakan da ake bi domin tabbatar da laifin fade yana da tsauri da gaske ba ganin akwai bukatar misali a ce majalisar ƙasa a sake duba yanayin wannan doka sannan kuma ƙara gyara hukunci. eh shi ne mm, insha Allahu za mu zauna mu tattauna mu gani hukuncin da ake musu in yayi kaɗan a ƙara tsanani kowanne abu ya fitar mishi da hakkin shi dama a cikin mulki yadda mutane za su yarda da mulki shine a fitar ma kowa da hakkinsa to shine wannan da ni kungiyata ta future assured mun haɗa kai da ƙungiyoyi guda 27 za mu zauna mu tattauna in mun gama tattauna za mu fitar da sakamakon mu sai mu nemi majalisun kuma sai mu gaya musu ga abun da muka ga ko hukunci ya yi kaɗan ko ya yi yawa ko gwamnati eh, ba ta kare mutane sosai da sauransu duk dai in mun gama za mu san mene da yake za mu haɗu da wayanda suka fi mu ilimi da experience da kome da kome za mu haɗa da su abinda mutane nan suka zartar shine za mu ɗauka sai mu yi e, gaba da shi kamar alal misali zuwa na kano steel uh, ina ji ko md na cmd ne na asibitin wanda muka haɗu da shi yake mana bayani ya ce suna da section gaba daya na treatment irin na rep da Eh, da zara an kawo yarinya to ba wani binciken da za a yi dole ne a tindinto yarinyar din a take nan yanke za a yi kome da kome ko operation kome za a mata saboda eh, yawanci duk suna shiga suna zubar da jini da sauransu to na ce masa a nan asibiti aka sa wuri musamman na wanda za a karbi irin wannan emergency din a police station ma ya kamata a tsara inda za a karbi irin wannan kes din a take a fara hukunci idan ya je kotu kada ya wuce sati biyu in muka duba batun miyagun kwayoyin nan musamman a nan arewacin najeriya idan muka duba yadda wannan abin ya zama annoba musamman tsakanin matasa da kuma mata wani kokari kike yi dangane da shawukan wannan lamari maganan shan kwaya magana ne wanda ta riga ta addabi arewacin najeriya kowa da kowa sani kusan a gidaje goma in ka irga mebi guda takwas suna da kangararru akan shan kwayoyi kuma har yanzu na ji mamaki yadda ba a maida shi abu ne na muhimmi wanda za a sami shi ido a kai ba to amma a matsayinmu na matan shugabanni akwai kungiya na matan gwamnoni ta arewa suka haɗa kai suka samu waɗanda suka kure a kan yadda za a yi a maida yaran kan hanya mai kyau sun zauna sun tattauna da su yanzu shekara mai zuwa cikin january insha allahu za a buɗe rehabilitation center guda ɗaya za mu yi launching ɗin shi wanda muna neman goyon bayan gwamnoni su tallafa ma matansu because mu mata mu muka fi zama kusa da yara kuma al'umma ma in ba mata ba yara babu al'umma so muna roƙon gwamnoni um, musamman eh, northern governors forum su taimaka yadda za a yi a tallafa ma matan nan kowane jiha mu samu rehabilitation center guda ɗaya wanda zai ringa duba yadda za a duba yaran nan a cire kunya ringa kai su ana abun nan ɗinsu ana maida su kan hanya excellency ke uwa ce ya kike ji idan aka ce matsalar kwaya da kuma shan kayan maye yanzu ya yawaita ba ma tsakanin yara mata ba a'a hatta matan aure a cikin gidaje abin ya zama ruwan dare eh haka din ne um, especially um, a kano kamar yadda muke jin labarin uh, wato yawanci duka suna zaune ba abin da suke yi matan ba su da sana'a kuma sun ɗora ransu akan mazajen sai abin da suka ba su su ma mazajen ba wani abun kirki ne suke samu ba to wannan yana, yana jefa su cikin wahala da yawa kamar yanzu ina ba da um, hanya da mata su fito su koyi sana'a muna bin jiha-jiha muna bauchi mun je mun yaye wanda suka koyi sana'a su kusan da dubu daya haka muka yaye su already mun riga mun yi a kano kamar mutum dubu biyu da ɗari uku so duka dai in za a samu gwamnoni su tallafa ma matansu su ma matan da ba su da sana'a dina musu hanya su koyi sana'a in kuma sun koyi sana'a a ba su dan tallafi kaɗan in kuma an ga ba a ba za a iya ba da wannan tallafin ba kowa da kowa sai a bude wani wuri musamman na wannan sana'an kowai shiga yayi ya biya dan kuɗi kalilan ya tafi ban sani ganin cewar akwai batun rashin sanin yanci da dama in an sami matsaloli na fyaɗe iyalai da dama in aka yi wa 'ya'yansu fyaɗe sun gwammace su yi gum da bakinsu wanda hakan ka iya shafar rayuwar yarinyar a nan gaba wane hoɓɓasa kike yi domin ganin cewar an shawo kan wannan matsala domin a fito a nemi 'yancin duk yarinyar da aka zalunta Ah, muna tunanin wannan dai mun gama wannan taron taron da za mu ƙara yi za mu yi ne musamman da malamai da sarakuna don su ne su suke da su suke da faɗi a cikin al'umma kuma in sun yi magana kowa zai ji su kuma zai ɗauki mataki da sauri fiye da mu matan mun yi magana. Hajiya Aisha Buhari uwar gidan shugaban Najeriya. Binciken da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Clean a takaice ta gudanar na nuni da cewa ana cin zarafin mutum ɗaya cikin uku a cikin iyali yayin da tashin hankali da gallazawa abokan zama ke karuwa. To nan gaba a shirin za ku ji tattaunawa da shirin yayi da masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala. A ganin ku menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar? Sai ku kasance tare da shirin domin iyali. Muna godiya ga baƙuwar tamu uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari da ta bamu damar tattaunawa da ita. Yanzu a madadin mu Hassan Maina Kaina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Sulaiman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla yanzu kuma ga labarai ta kaice. shugabannin nahiyar afirka na dab da bukatar shugaban amurka donald trump ya fito bayanar jama'a ya nemi afuwa kan kalaman batanci da aka ciyayi akan nahiyar afirka da bakin haure amma sai suka canza shawara a cewar wani rahoto ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta rubuta martaninta ga shugaban a taron kolin ta gudanar a cikin a cikin wannan makon ministan harkokin cikin gida na kenya ya yi gargadin cewa za a iya kama shugaban adawa raila odinga dangane da bikin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane ranar talata a halin da ake cikin hukumomi sun ce an hana gidajen yaɗa labaran cikin gida yaɗa bikin ranar talata sai an kammala bincike to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga al'umman gadi musamman masu mabiya harkar kwallon kafa na rasuwar alhaji suleiman brema da aka fi sani da alhaji as wanda ya rasu jiya kuma za a yi jana'izansa da karfe biyu anjima a birnin accra da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan diko a kumasi yalwa da na rasuwar hajiya rahilu wanda za a shafa ta yau alhamis da safe na idan allah ya yarda allah ya ji kansu ya sa dukkaninsu sun huta yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da musamman sarfilo hashim guman da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarnin solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan safiyan jimmy cook baba ya koma ke sallama sai an jima da hantsi.